Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Matsalar fyaɗe wani lamari ne da shirin domin iyali ya jima yana haska fitila a kai da nufin neman hanyar shawo kan wannan lamari. A wannan makon za mu haska fitila ne kan wani lamari da ya shafi wata yarinya 'yar shekaru bakwai mareniya wadda aka yi wa fyaɗe da mahaifiyarta take neman masu hali jin kai su taimaka wajen ganin an yi wa ɗiyar adalci wadda bayanai ke nuni da cewa lamarin ya sa ta shiga wata rayuwa cikin kaɗuwa da kuma kiɗimewa. Wakilinmu Muhammadu Nasir ya yi tattaki zuwa gidan iyayen yarinyar inda ya tattauna da magajinta Ismaila Abubakar. Ga bayanin da ya yi wa shirin. Ni yayanta ne ta karamar yara ta shekara bakwai zuwa shidda. Nan take to da bayan na dawo daga wurin aiki inda na iske mahaifiyata ta ce ta na ba ta naira ɗari. Na ce mata ba ni na ba ta kuɗi ba. To bayan na fita na je sallah na fito da masallaci sai aka ce min in zo in ji ina ta samu kuɗi. bayan na zo aka ce mata wani yaro mai gadi mai suna aminu nan ne ba tsohon makaucin mu shi ya bata kuɗi na ja ta manje wurin shi na tambaye shi ya ka ba kawata kuɗi sai ya ce a'a aikin ta yayi ya bata kuɗi sai take cewa a'a ba aikin ta yayi ba ai ya ce ta shiga cikin wani gida ne ta shiga cikin gidan da yake gadi ya cire mata kaya har ya yi talata da ita mai gadi to bayan haka nan na dawo daga sunan cin kara yan sanda sai tsere ya yi kwana biyu zuwa uku muna neman shi ba mu gan shi ba sai daga waya mahaifin shi ya zo ya ce yana son a yi sulhu da abin sai ni ce mishi to ya ba matsala za a yi sulhu amma sai an kira shi shi aminun mu ma mutum na magabata a zauna a yi sulhu to bayan wannan na haɗi mai 'yan sanda ga da kai da shi saboda ina son a kama shi na a hukunta shi sai ya zo da shi ya zo bai zo da shi ba ya zo bayan ya zo aka zauna aka magana an ka wanda an ka ce za wanda take amma sai ya zo da shi ya ce ya alƙalin wansa haike zai zo da shi wansa haike ta yi zo da shi mun kai sallar mangaraba mun kai isha'i sannan 'yan sanda sun ka samu sun haka shi sannan daga can aka tura mu ta cid daga police station muka ta cid daga ta cid muka wuce kotu kamar an yi hukunci ne ko kuwa an dai kai shi a jiya ana tuhuwa wata-wata ana bibiyar shari'a din a ba a hukunci an dai aje shirmen wata tara za a rinka bibiyan kes din har bayan wata tara duk wata za a rinka zuwa da shi alƙali haka ta ci za a rinka yawan shi to ita yarinyar da al'amarin ya sama wani irin yanayi take cikin yanzu gaskiya ba ta samun bacci da daddare za ta kama tashi tana firgita har mun kai ta asibiti mun kai ta asibiti urut aka ce sai mun kai ta kware kware ma mun kai ta kanzu haka Allah ya ciki wace irin asibiti ce kware din asibiti mahaukata masu mentality ne ta dan ma kai ta har yanzu ina unguwar arkella gidan su wannan yarinya a shekara bakwai da ta hadu da wannan jarabawar kuma gani tare da daya daga cikin magazayin ita yarinya wanda ba zai so a ambaci sunansa ba bai al'amarin da ya faru bayan ka tuhu mika taran bayan na dawo sai nake jin labari sai nake ce musu an kai ta asibiti sai ake cewa eh an kai ta asibiti to amma dai ina result din da an ka samu asibiti babu shi to irin dai bayan kwana biyu sai ga yarinyar tana irin dai to ina na yin recover din cewa ina ganin ta ita kadai zaune ba ta mingulan da kowa ba ta sauran maganin ganu nan kuma ba haka ta sawa ba kuma wata rana sai in gane ta a dunkule in tambaye ta me ke horo ba ta ma magana to can lokacin nan sai na sa mu ta tambaye ta sai ta tambaye ta ke cewa wai cikin tana ciwo kuma ita kuma mamanmu ta duba ta ga alamun wata rana kawai sai a ganin tana hirgice sai na ɗauke ta kai ta asibitin udut na kai ta asibin urut ni musu duka bayani nan dama ina da report na yan sanda da na lokacin da abin ya faru an kai ta asibiti nuna musu sai sun ka rubuta min magunguna haka da test an ka ce mu je mu yi to da lokacin nan mun je ah, na asibitin mun ka ni test na test dai daban-daban dai test ya kusa kai kashi shida ko bakwai wanda duka na yi sai an ka tura mu sakatiri nan na udu daga nan sakatari na udu sun ka rubuta mana wani wanga takarda haka dai sun ce mu je can ainihin sakatari na kwari na nan harkar eh, taɓa kwakwalwa to mun je can likita ta likita namiji ne ma ya duba ta har ya mata 'yan tambayoyi ya ba mu appointment letter ya ce duk bayan sati biyu za mu kama kawo ta yana ƙara duduba ta sannan kuma shi ma ya sake rubuta mana wani takarda ya ce mu kawo ta nan cikin udutu nan dynacology sun ka mun kawo ta nan dynacology shi ma dai nan ya dudubata ta ya dudduba ta dai har ya bada shi ma appointment letter din shi ya ce duk bayan sati biyu shi ma ran wani zai shi kuma wancan ya ce ran Alhamis Alhamis yanzu kamar wani hali ita yarinya take ciki to har yanzu dai tana nan alhamdulillah za mu ce tun dai har yanzu mun dan fara ciwo kanta da yanayin magunguna da muke sai mata da kuma kai ta asibitin da muke yi muna yi kai ta asibiti duk bayan sati biyu don kaga ya kamata a ce ma mu je asibiti wannan satin to abun ya fi karfin mu yanzu har wannan satin ma ya wuce wallahi ba mu samu zuwa asibiti saboda an wuce karfin mu gaskiya babu kuɗi yanzu to yanzu kuma ina tare da mahaifiyar wannan yarinya ya sunan Aisha to Abubakar. Lokacin da wanga al'amari ya faru sanda ki fara gani ya ki ji ki? Wallahi ban ji daɗi ba na yi bakin ciki na yi kukan bakin ciki rana. Sai da kira dan uwanta ya zo ya taimake dun ban iya zuwa sai dan uwanta ya zo ya taimake ni. Ne zai taimake ni ya dawo sai shi yaron ma ya bi ni har gida ce zai zo ya bani hakuri har nan ya shigo. Na aushe kawai ban saurare shi ba ma. Duji na dauka na harbe shi da shi. Sai ban son ji maganar shi. Dun ya riga ya cuce ni. ya tafi abin shi yanzu aka kama shi ni dai yarinyar da yanzu gabi ina kallon ta da yarinya ne mai kuzari sosai amma yanzu kuzarin ta yayi yayi kasa da ina zo gida tana dan share wuri da amma yanzu bata iyawa iyakanta ta kwanta ta dinga jujjuya jikinta ta dinga lallabta jikinta ba ta cikin kuzarin ta ko kaɗan yanzu abin da muke ciki kenan don allah na roƙon gwamnati da taimakon su don allah su duba marayu ne miji uban su yaro sai abin da yara don allah inda halin taimaka don allah taimaka mana saboda allah a kwace ma yarin yanzu ta to yanzu kamar tana zuwa makaranta da ko kuma tana zuwa din bayan abin ya faru tana iya fitar ce makaranta yanzu ba ta zuwa makaranta kuma tun abin ya faru ba ta je makaranta ba tana nan gida gaskiya kamar aji nawa take a makaranta aji uku na firamare mm. to su makaranta suna da masaniya kan abin da ya same ta a suna da masaniya don an gaya musu an ce to a dakata sun gaya musu ce to tana nan gidan a dakata da ita tuku kafin abin ya ci gaba abin mun ga ta sauki ce mai ta cikin makaranta to kamar ya sauran hulɗa ta da abokanta to hulɗa ta da abokanta tana yi amma ba kaman da ba ko ba gaskiya ba sai ta zauna ta ɗaya tana dan wasa yanzu ne manna sa ta tafi ta je gidan magota ta dan zauna ta ji sanyi sanyin zuciyanta haka to kamar asibitin da kuka zo aka duba aka tabbatar da lalle cewa an yi lalata da ita wannan yariya kamar babu wani illa da aka bar mata to sun duba akwai illa nan farkon da aka tafi akwai illa da aka samu na biyu da muka je wudu sun ce an sami illa ko ba gaskiya ba shi aka rubuta magani muna ta siyan magani kuma da kuɗin muke siyan magani ba wanda ya taba ce mana wani abu ciki ko ba gaskiya ba muke ta kokarin mu amma karfin mu yanzu ya kare don Allah gwamnati tana da halin sa ta sa hannu da akwacin ma yarinya da incin ta ni da akwacin ta incin ta shi bukata na kenan to kamar shi wanga da an ka ce mata wanga lahani din dama an san shi da wanga dabi'a a cikin unguwar cikin unguwan ga sai na wanga abu ya faru sai kowa ya ce ai ya taba mawa ne haka ya taba mawa ne amma ni dai ban sani ba na wanga abu ya faru shin ko wani kawo ce ai mawa ne haka ne na to ai kun cuce mu ko ba gaskiya ba na ce wallahi ni kuka cuta ba wani ba ai da kun fara tun farko da abin bai zo kan diyata ba tun na an muku an muku ba ku yi magana kai ba amma na ce ban bari duk wani sami ta ce don Allah bari kai yaron sami na ce wallahi babu ruwa da mutum samu miji wani suke iskanci musu sami miji balle yaron ya karaman ga ni na kai kuma ga Allah duk abin da za a yi a mishi kuwa gaske ni ban iya hakuri kuna kuka yi hakuri ku yi amma ni ban iya ina roƙon su don Allah su taimaka min saboda Allah ba karfi garan ba amma su wayancan yaro sun fi mu karfi ko ba gaskiya ba san hali ne za su yi har su kwace yaron gaba ko ba gaskiya ba don Allah ban da kowa su na roka don Allah su taimake mu saboda Allah ba karfi gare mu ba mun dangana gare su don Allah duk me yi ya sa mana hannu saboda Allah da annabi rokon da ke musu kenan don Allah duk me niyyar taimako don Allah ya taimaka ya je taimaki mu gurin nan abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba inda za mu fara haska fitila kan wani cin zarafin iyali inda a kwanan nan aka samu magidanci da ya kashe matarsa sabili da wata rashin jituwa da ta faru a tsakaninsu da kuma wata mace da ta kashe kishiyarta a jihar Naja. Kafin nan a madadin wakilinmu Muhammadu Nasir da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.